بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنظر من حي وتصلية جحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na lahadi wanda yau 26 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratul surata sura ta shida a jerin surorin Alƙur'ani daga suratul fatiha wannan aya da aka karanta mun yi bayani akan ayoyi kusan ukun da suke kafin ita Allah subhanahu Ta'ala ya ƙalubalanci bayi aka nuna gajiya wasu da kasa wasu a wajen ayyukan da sun tabbatar da cewa ɗan adam baya da ruwa ba zai iya ba Allah ya yi bayanin cewa me ya hana lokacin da rai ya zo makogaro kuma ku masoya na wannan marar lafiya da yake dabdaban kwana da duniya kuna kallonsa kuna son sa amma wannan rai da ya zo makogaro ba za ku iya mayar da shi ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa mala'ikunsa su suka fi kusa ga wannan mamaci ko wanda yake dabda ya mutu sama da waɗannan masu kula da shi ko kuma ilimin Allah da ƙudurarsa su ne mafiya kusa da shi sama da duk wani wanda yake makusacinsa sai dai kuma wannan da suke daura da mace ba sa iya gani ko gani na ido ko gani na zuciya to Allah subhanahu wata'ala sai ki cewa falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin me ya hana in kun kasance ku ba wa'anda za a tasar da ku bayan mutuwa bane ku ba ababen yi wa sakamako bane ba to in ku magaskata ne a cikin wannan da'awa to tarji'una ku dawo da wannan ran ma'ana ana nuna abubuwa guda biyu sun kore wancan sun nuna ba zai yiwu ba to yanzu ga wani wanda kun gamsu shi ma ba zai yiwu ba to amma abin da zai nuna cewa ko gajiyayyu ne ga waccan da'awar ƙarya kuke to ne wannan aikin da za a ba ku kun ce alkiyama ba za ta tsaya ba ba wani sakamako na alheri ga wanda suka yi biyayya ko aka sinsa ga wanda suka gari to yanzu ga wani aiki wannan dan uwanku ne masoyinku ne ƙila mahaifi ne ƙila ɗa ne kila ɗan uwa ne ƙila wani aboki ne yanzu ga ransa ya zo makogaro ba kwa so ku rabu da shi to yanzu ku gwada wannan ran kuma yadda shi ku hana shi ya fito ko kuma in ya fito kuma yadda shi in wannan aikin zai yiwu gare ku to a da'awarku ta cewa alkiyama ba gaskiya ba ce ta tabbata in ku har ba za ku iya ba dahir ne wannan abun kuma kun san ya fi ku to wacce da'awar ta ku ita ma ciya ce kenan alkiyama da Allah ya faɗa dahir ce za ta kasance ko ba komai akwai abubuwa na duniya wanda sun bambanta da lahira waɗansu abubuwa na duniya ɗan adam zai ga cewa yana da ta cewa zai iya taɓukawa zai iya gwadawa ko da abin ba zai yiwu ba to amma na lahira dama mutum ba ma zai gwada ba to a na duniyan ma akwai wanda mutum ya san ya fi ƙarfinsa ya san abin nan mustahili ne ba zai yiwu ba to wannan misali ne ga abin da ake ta faɗa muku cewa in Allah ya nufin zai yi ba wanda ya sai hana to shi ne anan ake cewa ah, ha', kuma yadda wannan ran in da gina in kun kasance magaskata ne to lokacin da Allah ya yi bayani na mutuwa sai kuma aka dawo da dangogi guda uku wanda aka ambace su a farkon sura wa kuntum azwajan kalasa. wa ashabul maimana ma ashabul maimana ɗaya kenan wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama biyu kenan والسابقون السابقون أولئك المقربون to wannan halin su ne na lahira matsayin da kowanne zai taka bayan mutuwa to yanzu ƙarshen sura kuma sai aka zo da misalan yadda suke yin bankwana da duniya saboda wannan bankwanan da duniya shi zai nuna harin da za su fuskanta gobe alkiyama to Allah bani wata wata'ala sai ke cewa fama in na milan mukarrabe, in muka kula can farkon sura kamar na faɗa mana saboda usulubin Alƙur'ani. duk da cewa su as-sabiquna as su sune mafiya daraja to amma saboda su za a fara bayanin sa to a wajen ambatansu kuma sai aka jinkirta sai da aka soma bayani kuma aka ce fa ashabul maimana ma ashabul maimana duk ba su kai matsayin asabiquna ba sannan aka ce wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama to sai aka ce wa sabiquna sabiqun domin za a daka bayani akan su har a kare sannan a zo ashabul maimana to amma yanzu a nan sai aka faro da su wanda suke ainihin asabiquna sabiqun domin su ne al-muqarrabun kamar yadda muka yi bayani domin yanzu wannan aikin ne halin ne za a faɗa kai tsaye ba sunayen ko sifofin ba amma farkon suna sifofin aka faɗa kafin a fayyace me zai faru tattare da su to nan kuma da yake dunkulewa za a yi to sai aka somo da yan babban aji to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa fa amma in kana min al muqarrabin to idan ya kasance ciwa domin kana akwai huwa kenan al-muhtabar allazi kana fi halatin nazri shi wancan da yake gargara yake dabdabarin duniya fa amma in kana min al-muqarrabin to in ya kasance yana daga cikin makusata farauhun wa raihanun wa jannatu na'im abinda zai faru gare shi shine rauhun farin ciki da kuma albarka da kuma rahama wa raihanun da kuma wani katafaren arziki ko kuma wani ƙanshi da zai baɗe shi a lokacin fitar ransa sannan wajen na na'im da kuma aljanna wacce take ainihin ta ni'ima akwai hadithin bara idan azim Allah ya kara masa ya wanda dogon hadisi ne ya yi bayanin yanayin karɓar ran 'yan adam na kirki ko kuma kishiyarsa cewa su mutanen kirki ‘yan aljanna lokacin da suke shirin ban kwana da duniya. To Allah subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku masu karɓar rai, in muka duba alƙur'ani ya ambaci karɓar rai hali uku, wata ayata ce Allah shi zai karɓi rai, wata ce mala'ika, wata ce mala'iku, tawaffat rusuluna wahum la yufarridun kaga sai aka ce rusuluna an nuna jam'i ne na malaiku sannan kulli yatawaffakum yafquli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kaga anan an nuna malaika ne guda daya sai aka ce kuma Allahu tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ne ke karɓar rayuka wato a lokacin mutuwar masu rayukan to wannan ba warware juna duk haka aikin yake na farko dai shi wancan mala'ika malakul mauti wanda wasu suke kira da suna azra'ilu duk da zai bai tabbata a hadisi ba ingantacce amma dai abin da qur'ani kira shi malakul mauti to saboda haka shi mala'ikan mutuwan yana da mataimaka wanda su ne suke soma isowa a wajen mamacin da za a cire ransa su suke rigan zuwa to yadda hadisi ya nuna idan mutumin kirki ne za su zo da wani kyalle ko wani yanki wanda yake mai haske mai laushi mai ƙanshi idan suka zo za su zagaye shi wannan wato ainihin marar lafiya wanda yake shirin kwana da duniya to suna nan za su so mai masa bishara cewa ka yi farin ciki ka kwantar da hankalinka ka yi walwala daga yau ka yi sallama da gidan ɓacin rai ka yi sallama da gida na da masu dinga faɗa masa kalmomi masu kwantar da hankali to bayan ɗan lokaci sai shi malakul mota shi kuma sai ya ƙara so to idan ya zo yana zuwa aikinsa shi ne sai karɓi rai in ya karɓi ran nan ba za su bar shi a hannunsa ba ko da kyautawar ido ana cire wannan rai to shi ke sai su karɓe shi su saka a cikin wannan yanki ko wannan kyalle wanda yake fari mai cike da tarin ƙanshi to a lokacin za a yi sama da shi dogon hadisi ne wanda yake ba za mu ce sai mun gan bayani a kansa ba to sannan idan fajiri ne Allah kiyaye to shi kuma sai waɗannan mala'iku su wancan mala'ikun rahama masu kyakkyawan sifa masu ƙanshi masu kyakkyawan yanayi to su kuma waɗannan mala'ikun azaba wanda ba su da kyawun gani su zo da yanayi Da firgici shi yasa wani lokaci mamaci za ka ga cewa sai an kwantar sai an tayar wani lokaci sai ga wani ya firgigi wani ma sai kamar zai fita a guje Allah dai shi ya sani wannan ba wai alama ce da zamu yanke hukunci na kirki ne ko ba na kirki ba wani ko da mala'ikan ne wanda yake na rahama ai ba a taba ganin mala'ika ba mala'ika dole duk wanda ya ganshi zai ji ainihin tsoro to wannan zai ji tsoron ta amma kuma za a kwantar masa da hankali almuhim idan mugu ne fajiri to su wannan mala'ikun za su zo da wani abu mai kaushi kamar algarara wanda yake mai kaushi mai ɗoyi kuma soyi masa narko cewa kai ka kan gare ma Allah kayi kaza kayi kaza ka gamu da gamanka kalmomi irin waɗannan to shi kuma mala'ikan da zai karɓi rai zai zo da abu wanda za ka ce kamar mashi wanda yake mai kunnuwa yalluma a jikin ɗan adam ya ko rai ya fito da shi da kasan kibiya da wannan kunnuwan nata idan aka luma za ta fito da abubuwa to kamar yadda wata riwaya ta nuna lokacin da aka zo rai zai tarwatse a cikin jiki saboda baya so ya fito saboda sabansa da jiki to amma dole ne ya haɗu mala'ikan nan ya finciko shi yana finciko shi ba za su bar shi ya minti ɗaya a hannunsa ba sai su karbe su saka a cikin wannan algarara mai kaushi mai ɗoyi wata take maras daɗin sha'ani to saboda haka daga nan sai su tafi da shi to kamar yadda hadisi ya nuna idan shi wancan na kirki ne za a dunga yin sama da shi duk inda aka je mala'iku su lalai mara ba wannan wani rai ne mai kanshi mutumin kirki kaza kaza a ce dan wane ne dan wane da sunansa na kirki da ake ambatansa kada ka yadda a dinga faɗa maka wani suna kiga ko wane ne kakka yadda da wannan sunanka Ibrahim sunanka Musa sunanka Ahmad ka a sa maka wani nickname wanda za a ɓata maka sunanka na kirki a sa maka sunan wani ɗanbal a sa maka sunan wani fajiri kaka yi da wannan in ma an sa ka shafe shi duk wanda ya ce maka wani ka ce a'a sunanka wani domin da shi mala'iku za ka kira ka a dunga sama da kai ana sa ma albarka to sai an tafi da shi saman bakwai sai a ce to shi kenan a dawo da shi domin Allah ya alkawari min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a dawo da shi bayan an sa shi a cikin an sa mai abin nan mamaci a cikin kabari a dawo masa da wannan ran nasa to shi kuma wancan fajiri ana ɗaga shi sama mala'iku za su dinga cewa wani mummunan rai ne wannan mai doyi mai wari mai kaza sai an je da shi dab da sama ta ɗaya sai a ce a wullo shi manzo alaihi salam sai karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح don mutumin da ya zamo ya yi shirka da Allah ya mutu a kanta to kai ka ce mutumin da ya surmiyo daga sama abin nan tsuntsaye su dinga kai masa wauta wannan ya finsike shi wannan ya kai masa warta a ka tattala shi ko kuma ya fada wani wuri mai nisan gaske wallacin ma'ana za a wulwuro shi ya fado ainihin ƙasa sannan kuma a yi ƙasan ƙasai bakwai da shi wani iyazu billah domin can ne ainihin addarakatu na wuta Allah ya tsare mu to almuhim Allah anan subhanahu wata'ala sai ke tafi amma in ne min muqarrabin farauhun wannan kalma ta arrahu malaman tafsiri sun yi ta kokari wajen fayyace ma'anarta akwai kira'a guda biyu kira'ar a ayi wa ra'un fatha farauhun wa raihanun akwai wato ɗaya daga cikin ƙari'ai shi kuma ya karanta faruhun wa raihanun wa jannatu na'im malamai sun ce duka dai ma'anan tana komawa zuwa ga abu ɗaya in aka ce arrauhu wasu ka ce arrahma shine jin kai يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله فكنا لا تيأسوا من رحمة الله توسك في الروح شيني نزوى دول ولا دفرن سكي da annashuwa to duk dai abin yana komawa zuwa ga abu daya in ya kasance shi wanda yake za a karɓi ransa mutumin kirki ne yana daga cikin wancan aji na farko al-muqarrabun to fara'un wa raihanun wa jannatu na'im yana da ainihin walwala da jin kai da natsuwa da kwanciyar hankali wa raihanun wasu suka ce ana nufin kanshi zai baibaye wannan wurin kanshi alama ce ta wadata da kuma matsayi duk inda ka ji ƙanshi to alama ce ta an wadata kuma alama ce ta cikakkiyar nutsuwa ba na jin cewa yanzu ka tashi kana jin yunwa naira ka dubu ga mai gurasa kuma ka ce za ka sai tare ka shafa in aka ka sai turare to sauran canji ne cikin ka ya fita to duk inda ka ji ƙanshi da insha Allah ta'ala akwai kyakkyawan yanayi cikin sai aka ambaci farar waraihanun da wani ƙanshi wanda yake ainihin na musamman kenan kamar wancan hadisi da muka faɗa wanda za a zo da wannan kyalle ko yanki wanda yake ainihin da ƙashi ta tare da shi wajen na tuna'im da kuma aljanna wata take ta ni'ima a cikin wato ainihin a cikin suratu fussilat Allah subhanahu wa ta'ala cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله كتاب إن الذين قالوا ربنا الله wanda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah abin bauta, bakinsu ya furta gabansu suka aiwatar, ba a nan suka tsaya ba sun mastakamu kuma suka tsaya akan manufa, yau mutumin kirki kake, gobe mutumin kirki, bana mutumin kirki, baɗi mutumin kirki, baɗin baɗaɗa kullum mutumin kirki. Yau mai sallolin jam'i ba wasa gobe mai lizimta sallolin jam'i bana haka baɗi haka da rashin lafiya da lafiya da wadata da kishiyarta da walwala da kishiyarta ma'ana babu wani lokacin da ba addini ne a gabanka ba shi ne sun masa ƙamu kasa akwai masu addini mutum gadi yawa shi na in Allah ya masa to shi kenan shi ma zai kyautata in ba kyauta masa ba to yana ganin shi kamar ramuwar gayya zai wani yanzu binna wani kawai shi tsarin saka yake wa minan nas wa minan nas man man yabudu Allah ala har annabi wa daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu ki ai addinin na musulunci wallahi alhamdulillah ai mun gode ma Allah da yin musulmi saboda ya ga komai maya maya amma idan aka samu akasi Wannan kuma sai sa giyar baya baya Allah kiyaye to wannan wasu malamai suke cewa wasu kila ana maganar sababbin shigowa musulunci to kuma a cikin musulma akwai masu wannan akwai wanda idan ka ganshi ya zage sallar jam'i ba wasa to abubuwa sun zo da kyau to kuma wani aka fin haka akwai wanda shi kuma in ka ganshi masallaci kullum to ta ɓaci eh za a koma ga Allah ko a samu sassauci amma lokacin da aka samu sassauci kuma sai a manta da Allah Allah ya kiyaye to saboda haka su wannan Allah ce sun mastaqamu me zai faru a lokacin da su tatanazzalu alaihimul malaikatu kaga tatanazzalu ba sai ma tanzilu ba za su dinga sassauka me za su dinga faɗa musu Allah ta kafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki malamai suka ce duk wanda yake halin fitar rai akwai tsoro sannan akwai bakin ciki a ina tsoro yake me za a fuskanta saboda mutum bai san me zai samu ba ina bakin ciki yake tunanin abin da aka bari na 'ya'ya da mata dukiyoyi mutum yana tunanin yanzu in ya rasu dukiyoyinsa matansa 'ya'yansa kadarorinsa ya za a yi ya za a yi to Allah ta kafu wa ta hanzu. kada ku ji tsoro kuma kada ku yi wani bakin ciki وأبشروا بالجنة التي كنتم Ku kuyi farin ciki da aljannatai da ake ta yi muku alkawari abinda ake ta faɗa a duniya ba ku gani ba kuka gaskata to yau za ku ga dahir sai ake cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne masoyanku a duniya da ma lahira wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so to za ka samu a cin aljanna wala kun fiha ma tad'un duk abin da za ka nema ba abin da za ka nema a ce babu nuzulan min ghafurir rahim wannan garan baki ce ga wanda yake mai yawan gafara mai yawan jin kai shine Allah subhanahu wataala to wannan shine sifa da Allah subhanahu wataala ya faɗa ta bayansa na kwarai a lokacin fitar su. to nan da aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im malaman tafsiri suka ce abin da yasa aka faɗi wannan shi ɗan adam ko da a cikin tasku yake bai faye sanya bar duniya ba zai yi wahala yanzu ko da za ka ji mutum yana cewa ai shi wallahi ko yanzu ya mutu alhamdulillah to da za a ce to yanzu ka shirya zai ce a'a haka ɗan adam yake to na mutumin da yake jin daɗi mutumin da yake mai ni'imar duniya kaga zai yi tunanin yanzu idan ta kauce ina makoma to sai a ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im duk abin da ka bari sunansa wahala yanzu abin da kake so ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi daɗi ne amma kuma wahala ce kun gano wahalar sai ka je ka fitar da shi kuma ba wakilci yadda ya shiga ba haka zai fita ba ko kuwa zai shiga kana murmushi kana annashuwa amma zai fita kuma kana haɗe fuska to ashe kaga dai akwai wahala kuma ƙila ma ka cikin kai kulle ƙila ka ma cikin kai wani abu ne kana kamararin sa kai Allah ta yau ka samu kaza ka dade baka ci ba kana ci kuma sai ciki yi tsure ai ta gudawa to kaga kenan duniya akwai wahalhalu to sai a kwantar maka da hankali a ce shi kenan duk sun wuce wannan wahalhalu yanzu farin ciki ne rahama ce walwala ce hutu ne wanda yake har abada sannan wajen nutu na'im da kuma aljanna wacce take ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin to kun ga wanda sune yan babban aji wa amma in kana min ashabil yamin to amma in ya kasance ma'abucin hannun dama ne yana daga cikin ma'abuta <coughs> hannun dama fasalamun laka asabilimin to aminci ya tabbata gare ka daga ma'abuta dama nan malamai sun yi mata fassara biyu wannan salamun ko dai mushtaqqun min salama ko kuma min tahiyya domin salam. ana nufin assalama shine kukuta daga dukkan wani abu wanda rai baya so sannan assalam ya zamo cewa tahiyya ma'ana gaisuwa illa qilan salaman salama mun wuce a cikin sura la yasmu illa yasmu fiha lagaw wala ta'sima illa qilan salaman salama to anan ko dai ana nufin gaisuwa to idan aka ce gaisuwa fasalamun laka min ashabil yamin to zai ɗauki ma'ana biyu ko dai ya zama fasalamun naka za ka dunga samun gaisoyi masu kima min asabil yamin daga ma'abota dama ma'ana yan aljanna yan uwanka za su dinga yi maka gaisoyi na girmamawa ka gaisar a gaishe ka ɗaya kenan ko kun fasalamun naka gaisoyi da jinjina na alfarma sun tabbata gare ka min ashabil yamini saboda kasancewarka daga ‘yan hannun dama. An gane ku? To, ko ku a'a, fasalamun laka, kubuta daga dukkan abin da rai baya so ta tabbata gare ka min ashabil yamin saboda kasancewarka ɗan ɓangaren hannun dama, sune ne masu karban littafi a hannun dama. Wannan biyun duk sun tabbata, mun sha faɗa. duk lokacin da aka ce malamai sun yi saɓani akan ma'anar aya kuma ba su warware juna ba wannan ma'anonin ko biyu ko uku ko sama da haka to duk za su ɗabbaka a kan wannan saboda haka su ‘yan aljanna za su gaida juna mala'iku za su gaishe su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku za su dinga ainihin shiga suna masu gaisuwa ta girmamawa suna cewa aminci ya tabbata gare ku madalla da wannan gida wanda yake ainihin na ƙarshe sannan su ma za su gaishe da juna kamar yadda muka ambata illa qilan salaman salama salam qawlan min rabbir rahim wannan duka ana nuna cewa gaisuwa ce wadda rai yake so kalma ce wadda Allah ya faɗa mana amma sai in Allah ya kai mu aljanna zaka je da take ratsa zuciya duk abin da Allah ya faɗa wani abu ne wanda shi kaɗai san dadin abin tasirinsa to sannan kuma a daidai lokacin yan aljanna sun kuɓuta daga dukkan abin da rai baya so ko abin da rai baya so ko abin da jiki baya so ko abin da ido baya so ko abin da kunne baya so ido akwai abin da baya so akwai abin da ido baya so ya gani akwai abin da kunne baya so ya ji akwai abin da baki baya so ya dandana, akwai abin da hanci baya so ya ji sannan akwai abin da rai baya so jiki akwai abin da baya so to duk ka kubuta gaba ɗaya daga wannan hancin ka ba zai ji wani iska da baya so ba kunnen ka ba zai ji abin da baya so ba idan ka ba zai ga abin da baya so ba sannan ranka duk abin da baka so ba zai darsu a cikin ranka ba sannan jikinka babu abin da baka so da zai taɓa shi dan Allah akwai gatar da ya kai wannan dan Allah ku faɗa min yanzu akwai wani mutum da kuka sani ya yi sati duk kuɗinsa duk mulkinsa duk sarautarsa ya yi sati tif bai ga abin da baya so ba bai ji abin da baya so ba bai samu wani abu a ransa wanda baya so ba kun san wannan ai babu duk kuɗin mutum duk matsayinsa duk karatun duk limancinsa ko malam mai masallaci ne eh ba zai ce ai shi tas lafiya kalabo shi saboda alaramma ne kullum yana tilawa zai zo yana tilawar bakin na tilawar ran ya tafi wani wuri saboda abubuwa sun ci kurkuɗe haka abin yake to ko wannan bawan Allah a sai ranka ba zai ji wani abin da baya so ba idan ka ba zai ga abin da baka so akwai daɗin da ya fi wannan da yawa yanzu kana kallon wani mutum mai kuɗi da jifajifai jifai kana ta o oh, wasu bai sun rako wasu Allah ko ɗan wannan wallahi tashin hankalin da yake ciki idan ka ji to sai ka ce Allah hawalaina la alaina kallon ganin kitse yake wa rogo wallahi in ka ga mutum da manyan riguna da jifa da wallahi wani bacin ran da yake fuskanta wani ba sai ya sha kwaye bace sai ya sha kwaya ya bacci duk da kuɗinsa akwai bala'in da ya wuce wannan akwai wanda mai kuɗi ne kuɗin sun kai sun kawo amma tsoron matansa yake tsoron yayansa yake ba zai ci abinci kowa daga cikinsu ba ku ku gare shi wanda shi ya yadda da shi shi ma in ya kawo sai ya ci sannan shi ma ya ci akwai tashin hankalin da ya wuce wannan ‘ya'yanka kana tsoron su matan kana tsoron su fata suke giwa ta faɗi a shana amma wanda yake faruwa ke to sai zama masoyinka kuma ya zama abin tsoronka irin wannan zamantakewa gurɓata sai ta bayan Allah bin Allah kawai shine kwanciyar hankali bin Allah shine zaman lafiya bin Allah wala shine walwala Allah ka datar da mu to saboda haka Allah subhanahu wataala sai fi fasalamun laka min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka sannan salama ku fituwa ta tabbata gare ka a matsayinka na ma'abucin dama ma'ana mai karɓar littafi a hannun dama Ta ka ce wa amma in kana minar mukazzibi na bolin amma idan ya kasance minar mukazzibi na daga masu karyatawa a gollin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to ga wata garar baƙi nan ta tafasasshen ruwa a azanin lahuwa a jarana "wata tasliyatu jahim da kuma ƙonuwa da wutar jahim an faɗi kashin farko an faɗi kashi na biyu sannan kashi na uku su kuma su ne ashabul mash'ama sai aka ce wa amma in kana minal mukazzibin kullum muna faɗa alƙur'ani sifofi yake faɗa ba sunaye ba saboda ka ji ka kauce wa amma in kana minal al-mukazzibin na bolin, kuma sai ka faɗi at-takzibu ƙaryatawa mafi yawan abin da yake halakar da mutane shine ƙaryatawa ƙaryata alƙur'ani ƙaryata hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ƙaryata abinda sahabbai suka tafi a kai na addini yanzu ku duba suratul mursalati Allah sai da ya maimaita wailun yawma idhin lil mukazzibin har goma a cikin wannan sura domin a cewa at-takzib ƙaryatawa tana daga cikin mummunan abin ɗan adam yake samun kansa a rayuwa a zo maka da saƙon Allah ka ce ƙarya ne a zo maka da hadisan ma'aiki alaihi salam mutum ya ce ƙarya ne a zo wa mutum da addini ya ce ƙarya ne a zo masa da hujja ya ce ƙarya ne to wannan yana da matsala to shi yasa Allah sai ya nuna su ashabul mash'ama ga abin da ya kai su a wannan tasko sai ce wa amma in kana minal mukazzibin amma in shi wannan ma'abucin hagu ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa abbalin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to abinda zai ci karo da shi na lemara ba shi ne da ainihin tafasasshen ruwa a azar Allah a jarana mun faɗi cewa annuzul shine abinda ake tanada wa bako kun ga sayyidina abubakar da ne fi sauran sahabbai da gaskatawa da yaƙinin da yake cikin zuciyarsa mm. sayyidina abubakar ba a taɓa faɗin wani abu ko dai ma'aiki alaihi ya faɗa ko ƙur'ani ba ya ji zuciyarsa ta yi ɗar ya ji wani ɗan shakku-shakku ya ji abin nan kuwa aka ce. a lokacin da wasu sahabbai duk da girmansu za su yi rawa sai da bakar bai taɓa rawa ba yanzu ku duba abin da aka fuskanta ne hudaybiya mun karanta lokacin da muka zo tafsirin illa fatahna ma'aiki alayhi ya faɗa wa sahabbai cewa Allah ya sanar da shi za a shiga makka kuma za a yi ɗawasi wasu su yi saisaye wasu yi ƙwaryen molo fito da aka yi daga madina a wannan shekara ta shida in baka sai gaba ɗayan sabai ba mafi yawa sun ɗauka wannan tafiyar ce sun kusa shiga maka aka auke su da mashirkan ƙwarai sun datse sun hana su su shiga ba su yadda a shiga ba dole sai dai a yi wata yarjejeniya wanda duk mun yi wannan ta abin da ke so zo gare shi sai da na umar ya ci gunzuma ya zo ya ma'aikin Allah yanzu kai ba kai ne annabin gaskiya ba yanzu ba Allah ne ya aiko ka ba yanzu ba mu ne akan daidai su akan bata ba manzo Allah yana ta tabbas tabbas sai ce to dan me za mu karbi kaskanci a cikin addinin mu sai yake cewa Umar ya ce mu ne akan gaskiya kuma su ne akan bata kuma Allah ba zai tozartar da addininsa ba ya faɗi maganganu na kwantar da hankali na Umar ya kamata ya gamsu amma saboda damuwa sai ta wajen abokan. Abubakar ce Abubakar wai ba mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya ba ashe yanzu su ba su ne yan wuta mu ne aljanna ita ba irin wani abubuwa to ya za mu karɓi kaskanci akan addinin mu kalmomin da manzan Allah ya faɗa ba Umar su Abubakar ya maimaita kuma bai ji abin da manzan Allah ya faɗa ba yace to ba wai manzan Allah ce za mu shiga abin nan maka mai ɗawafi ba yace za ka shiga manzan Allah ya faɗa masa wannan yace za ka shiga kuma za ka yi ɗawafi, Abubakar ma ya maimaita masa yace za ka shiga za ka yi ɗawafi, daga nan sai na Umar ya sallama ma'ana gaskatawa musamman harkar addini in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa ya tabbata a cikin alqur'ani to wannan kawai shi ne sifa ta mumini amma ka zamo zaɓi sanka abinda ya maka daidai ka gaskata abinda bai maka ba ka ajiye shi gefe to akwai matsala Allah ka ba mu iko mu gyara to sai ce duk wanda so kasance masu karyatawa kuma ƙasattu, to wannan fa nuzulun min hamim suna da wani garan baƙi na ruwan zafi wa tasliyatu jahim da kuma ƙonuwa da wutar jahim a nan a tafsiri yake cewa falaula ya ce halla me ya hana iza balagatin nafsu wakatan naz'i idan rai a lokacin fita ya kai alhulku ya kai makogaro sai ce huwa madarar rihi wa nafas Shi ne magudanar iska da kuma ainihin numfashi sai ce bil daga cikin wata ni'ima da Allah ya wa ɗan adam za ga cewa akwai hanyar abinci akwai kuma hanyar iska wato wani abin sha'awa a wannan gabar hanyar shi makogaro hanyar ce ta iska da numfashi shi yasa za ga yadda kasar bututu haka yake ma'ana baya haɗewa da juna saboda me saboda kullum buƙatarsa ake kana farke kana buƙatarsa kana bacci kana bukatarsa amma ita kuma hanyar abinci ita kuma dama yadda kasan hanji a haɗe take kullum a rufe take sai bukata ta zo yanzu da a ce hanyar numfashi irin hanji ne da an sha mamaki sai ka zo numfashin kuma a rufe to amma Allah sai bata a buɗe kuma ita in ta samu matsala hanyar abinci shawo kanta yakan yi sauki amma hanyar iska ba a so ta samu matsala malamai suka ce shi ta aka ambace makogaro shi yana samun matsala to kenan kuma ya lalace Allah ya samu dace to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke cewa wato me yasa lokacin da abin ya zo makogaro wato shi rai din wa antum ku kuma ya hadiril mayyit ya ku wanda kuka halarci mamaci hina idin a wannan lokaci tanzuruna ilayhi kuna ta kallonsa. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum kuma mu ne mafi kusa ce zuwa gare shi sama da ku nan mai tafsiri sai bil ilmi na faɗa mana fassarori ko jiya na faɗi fassara uku biyu su ne daidai ɗaya ba daidai ba ce ko dai an ƙarabu na hannu ana nufin mala'iku na karanta mana aya ko kuma ana nufin ƙudurar Allah da iliminsa amma ba zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba to saboda haka Allah sai ki mu muka fi kusa ce zuwa wato zuwa gare shi sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba kwa gani nan mai tafsiri sai sai minal basira wato anan tun da an ce ilimi kun ga ilimi ba a ganin su da ido kamar na faɗa mana a jiya shi yasa ce to wannan Tumsirun min al-basira ai la ta'lamuna zalik ba ku sanin wannan sai sai falawla in kuntum ghayra madinin me ya hana in kun kasance ku ba ababen yi wa sakamako bane shine madaziyin wanda za a yi masu sakamako bi an tubu a su shine a tashe ku ai gairan ba na bi zamikum in har kun kasance ba za a tashe ku ba kamar yadda kuke riyawa to ha kuma yadda ita shine naf naf kuma yadda wannan ran ilal jasad zuwa ga jiki ba da bulugil hulqum bayan zuwan ran makogaro in kuntum sadiqina fi ma za'amtum in kun kasance magaskata a cikin abin da kuka riya sai mai tafsiri ce falaula asaniya ta'kidun lil'ula muna da falaula guda biyu kun falaula idza balagatil A ah, ko eh. falaula sannan kun falaula in kuntum to wannan falaula ta biyun karfafawa ce a wajen ta farko sai ce wa idza ita kuma waccan idza da ake cewa falaula idza balagatil wato waccan idza din zarfun litarji'una litarji'una wato sai zama shine zarafi litarji'una kenan tarji'unan nafasa iza a wannan lokacin na ce saboda a nuna abin da ba zai yiwu ba ne rai yana makogaro a ce a danna shi amma ce shi babu wanda zai iya wannan to shi ne ke zarfi ne na tarji'una din sai ce almuta'alliqu bihi shartani wanda shi wannan wato tarji'una haɗin yana da alaƙa da sharaɗi guda biyu kun ga aka ce in kuntum ghayra madinin sannan in kuntum sadiqin kun ga duk sharuɗa ne in wannan abun ya kasance to ha to shine abin da mai tafsiri yake cewa wal ma'ana yace abin da dai ake nufi una ha? shin yanzu me yasa ba za ku mai da rai din ba lokacin da ya zo makogaro in faitumul ba'sa in kun kore tashin alkiyama sadiki na fi na fihi in ku masu gaskiya ne a wajen kore shi ai liyan tafi an mahalli halmaut wato mutuwa ta koru daga mahallin rai menene mahallin rai shine jiki ma'ana in gaskiya ne to mutuwa ta wofinta ta nisanta daga ainihin jiki yake cewa kalba'afi kamar yadda kuke kore tashin alkiyama in har wannan ba zai iya yiwuwa ba rai ya koma to ba za ku iya hana ba to ku tabbatar da abin da Allah ya faɗa shi ma gaskiya ne sai ce fa amma in kana mayitu idan shi mamaci ya kasance min muqarrabin daga cikin makusata farauhun ai falahu listiraha wato hutu ya tabbata gare shi wa raihan da kuma arziki ce rizqun hasan wato ainihin kyakkyawan arziki wa jannatu na'im da kuma aljanna ta ni'ima sai mai tafsiri ce wa halil jawabu li amma au li'in nan kuga da aka ce farauhun wannan jawabu sharti ne to nan sai aka ce fa'amma wannan shantsiya ce sai kuma aka ce in kana ita ma shantsiya ce to yanzu wannan farauhun ɗin jawabi ne na ita wannan amma ko kuma a'a jawabi ne na in wannan ku gyara ba li'an ba sai aka yi kan alhamdu sama kuma da shi kasa ma'ana jawabi ne na amma ko na in aw lahuma koko jawabi ne na su biyun sai ce aqwal wannan dai maganganu ne ainihin na malamai saboda haka zai zamo jawabin su biyun wa amma in kana min ashabil yamin idan shi mamacin nan ko wanda ransa zai fita ya kasance daga cikin ma'abota dama ma'ana wanda za a ba su littafi a hannun dama fasalamun laka to aminci ya tabbata gare ka ainihu salama min azab wato yana da kubuta daga azaba au yukanu lahu salamun laka ko ko za a ce da shi aminci ya tabbata gare ka anta min ashabil yamin kai kana daga cikin mabota hannun dama shine ce min ajali annaka minhum saboda kai ka kasance kana daga cikin su sai ce wa amma in kana min al-mukazzibin to amma idan shi wanda ransa ya fita ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa adallin wanda suke matattu mai dausir ce wa imma yace wa inna ma inna ma wasafahum bi af'alihim abin da yasa Allah ya sifata su ashabul mash'ama da ayyukan su kun ga an ambaci at-takzibu da kuma abdalan kun ga wannan ayyuka ne to abin da ya sanya aka ambata kaga inda an ga dama sai ce wa amma in kana min ashabil mash'ama to ba faɗi wannan ba sai ka ce al-mukazzibin adh to shine abin da mai tafsiri yake nufi ce to abin da yasa aka sifanta su da ayyukan su zajaran anha domin ayi jan kunne da gargadi don a kauce mu wannan ayyuka wa isharan kuma domin ya zamo an sanar bima aujaba lahum hadha al'azab ga abin da ya wajabta musu wannan azaba kina abin da ya wajabta musu azaba shine karetawa da kuma bin hanya ta bata sai sai ne abin da dai ake nufi anna muqtada zahir abinda wannan zahirin magana yake hukuntawa an yi ƙala wato a ce wa amma in kana min ashabi shimal in shi wannan na ƙarshe ya zamo daga cikin ma'abota hannun dama lakin sai dai ƙudila anhu sai aka karkace daga wannan ba a cewa amma in kana min ashabi shimal ba me yasa yace lima kira saboda abin da aka ambata na cewa ana so a faɗi sifofin ne domin mutane zamo sun kauce kasu aikata sai ce to in ya kasance daga wannan fanuzulun min hamim to garan bakinsa ya kasance daga ruwan zafi ya sharabuhu zai sha wannan ruwa ba da akali zakum bayan ya ci itace zakum ai lahu nan lahu nuzulun yana da ainihin wancan garan baki Allah ya tsare mu sai ce wa tasliyatu jahim da kuma ƙonuwa da wutar jahim yace dukulun nar shine shigar wuta sai ce wa haza ta hukumun bihim wannan kamar gatse ne aka yi musu me yasa domin idan aka ce ga rabba ko ai kaga abin da ake sa ran akan abubuwa masu dadi wanda rai ke so sai aka ce fa nuzulun min hamim Gyaran rabba kin su shine alifin ruwan zafi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din za mu tsaya a nan mu cike da wannan tambayoyi saboda suna da muhimmanci amin amin wannan yake cewa ah, malam tambaya ta kamar haka malam ni ne nake tare da budurwata ina son ta sosai tana so na muna tare amma manyanmu ba su sani ba to sai mahaifina ya ganta ya nemi aurenta kawai ta sama ita ma sai labarin auren ta ji to malam daga ƙarshe dai an ɗaura wa mahaifina aure da ita amma ba su tare da mahaifin nawa ba shi mahaifin nawa Allah ya yi masa rasuwa to yanzu malam zan iya aurenta ko kuma ba zan iya ba malam ya matsayina yake da kuma matsayin da ita da matsayin wato da matsayin nata Allah gafarta malam ka ko san wane ne mahaifi mahaifi idan aka ɗaura masa aure da mace muƙaddara yanzu a ce mahaifinka yana can gabas ta ƙarshe ita kuma matar tana can yamma ta ƙarshe bai ma taɓa ganin ta ba sai aka ce an ɗaura masa aure da ita sai ya rasu ko ya ce ya sake ta to ko ita kaɗai ce tilo a duniya ta haramta gare ka eh wannan uba mahaifi banda ƙanin uba banda wan uba su ba su taka wannan kujera ba duk da suna da matsayi amma dai wannan hurumi ne na uba shi kaɗai Allah da la wala hu ma ba aba'ukum malamai suka ce an annikahu anan shine al'akadu ba wai ana nufin wai sai wani saduwa ta kasance ba in an daura wa mutum aure da mace to 'ya'yansa da jikokinsa wa in nazalu duk ta haramta gare su ina fata an gane kuma kaga wannan ya nuna wato kuskuren da kai shi ka girba ‘ya'ya masu sanin ya kamata masu ladabi idan za su nemi aure iyaye suke faɗa mawa iyayen su je su nemo masu izini kaga da wannan matakin ka bi ka ce kaga yarinya kaza kana so a je a nemo maka izini to in ma da yana da tunanin sai ya ci girma ba zai faɗa maka ba kawai sai ya je ya gabatar da kai to amma kaga sai kai yarintar da abin bai yi maka daɗi ba ana zaɓa ma kowa kai da ita abin da ya zama wa alkhairi wannan ya to malam a'a sai ke cewa malam ka yi jawabi akan mai gida biyu da yake cin abincin ɗaya ya bar na ɗaya to malam amsar da ka bayar ya sa mai mu yake cewa mahaifiyata yanzu a madadin abincinsa zai rage na wajen mahaifiyata ya ƙara a can inda yake ci wato abokiyar zamanta kuma mun yi magana ya yi mana hujja da maganar da ka ba da amsa a kanta cewa waye zai ƙi mai daɗi tumalin ɗan Allah ya halasta mutum yana gidan wata ya rika cin abincin wata kuma gidan ba ɗaya ba malam ka duba wannan lamarin masu yin hakan suna nan da yawa a wannan majalisin tafsirin muna fata malam ya duba mana wannan matsalar domin haka ya sa mai gidanmu ya ce idan mu ta ƙara magana to zai sake ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato abinda ya kamata bai Allah ku fahimta akwai abin da yake wajibi akwai abin za a ce kuma kaza ya halatta cewa kaza ya halatta ba a ce dole sai ka je kai wannan abin ba akwai abin da ya halatta amma kuma dattakunka da mutuntaka ka ba za ta baka dama ka yi wannan abin ba yanzu misali ciyarwa da Allah ya ce mu yi wa matanmu ba a ce sai ka kawo mata ɗanyen abinci ta dafa ba ba a ce sai ka je ka siyo mata abinci daga wani wuri ba duk dai abin da za ka yi amsa sunan ka ce da ita ka sauke nauyi kuma babu inda aka ce dole abincin nan da ka kawo sai kun ci tare ko wani abu mai kama da wannan kai dai ya zamo ka ciyar da ita an gane wannan to um, wani ya tambaye manzo alayhi salam ya maikin Allah ne haƙƙin ɗayan wato haƙƙin matan ɗayan mu akan mu sai ce imuha idza ta'imta wa taksuha idza kafaita har zuwa ƙarshen hadisi yace ka ciyar da ita idan kai ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata to yanzu ka je ka samu abincin mutum ɗaya kuma matarka ita ɗaya ya za a yi malam fiki suka ce tun da hadisi ya ce to in za idza fahimta, ka ce da ita idan kai kafi to ai da ruwan ciki ake jan na rijiya yanzu tun da ka samu abincin mutum ɗaya ka cinye shi sai ka tafi ka nemo wanda za ka kawo mata to yanzu dan Allah wani mai gida ne zai daure matarsa na jin yunwa ya zo ya ce to bari ya cinye ya tafi nemowa in ya fita babur ya kaɗe shi fa Allah ya kiyaye bai kai ga nemo wabba kaga dai akalla zaka ce to bari mu raba a yi 50-50 in an karo a sake 50-50 misali amma damar malam take sun ce in ka tunye ka tafi nemo wani abu sun ce ba laifi kai ba amma kaga da dattakon ka ba zai sa kuma kai wannan ba na kawo mana misali cewa da za a kawo maka dan wake kai kai dan waken a gidanka abokanka suka zo to zaka ce to ku kowa idan ka ce ɗaya ɗaya ni in ci biyu ya halatta to amma yanzu za ka yi wannan ƙarfin halin ai ka ka ji kunya yau za ka yi wani sai to yi kayan ka ba kawai ma'aishi alaihi salatu salam raba kwana akan sa ba wajibi ne. manzon Allah Allah ya baki dama ya je duk ɗakin da ya ga dama turji man tasha'u hunna wato ilai kamar ta sha. amma saboda mutuntaka ta manzo alaihi salam da dattakonsa kuma raba kwanan yace bai zama wajibi a kansa ba zai ga cewa idan ya zaɓi wani ɓangare kullum ba za su ji daɗi ba duk da Allah ya halatta masa ya zaɓi ɓangaren da yake so amma ba Allah bai yi wannan ba kun ga shi yasa lokacin da ciwon sa alaihi salam na ban kwana da duniya ya kama shi in ya kwana ɗakin wannan matar sai ce aina ana rad gobe kuma wani ɗakin zan je sai suka fahimci alaihi salam ya fi so ya biya ɗakin na na Aisha suka zo suka taimaka kin Allah mun yarda ma ka je ka ɗakin ziya eh, ɗakin da na Aisha inda manzo Allah ga dama kawai sai ya da sai ji ya sa can to amma saboda duk takwas alaihi salam sai yake raba kwana to saboda haka kai wannan bawan Allah magidanci ba na jin cewa ƴaƴan da ka haifa ƴaƴan waccan matar za su ga ka da sanin ya kamata ka da ka ka kaskantar da mahaifiyarsu ga al'ada yadda Allah ya yi kuma wannan wato wani tsari ne wanda Allah ya na kwatar ‘yanci. Mu maza an san mu galibi akwai danniya, to sai Allah ya ƙaddara ‘ya'ya mazansu da matansu, kusan yaransu da manyan suna tare da uwarsu kusan casa’in a cikin ɗari. Yanzu da za a yi rigima tsakanin uwa da uba duk gaskiya kake ne mai laifi. Za su koma bayan uwarsu, ila ma ba ka nasi ba ta kuma kai ka kawo abincin da aka ci a gida kuma sai mata ta saboda Allah haka ya ɗabi'antar da mutane kuma wannan abu ne na tausaya ma uwa saboda ita mai rauni to saboda haka cewa ya halatta mutum ya kawo abinci ba wai in aka yi dole sai ya ci ba ba dole sai ka ci ba kai dai ka siyar da iyalanka kowane hali ne to amma kuma kai kyakkyawan mu'amala kyakkyawan mu'amala wannan abu ne wanda musulunci yake so kai yanzu ba za ka so kila a ce ta samu kuɗi ta yi abinci mai daɗi ka shigo eh, tana suya kaji wani abubuwa masu daɗi sai maka mirfisi ta ce ba kai ka kawo ba ba za ka so wannan ba za ka so ainihin ta baka duk da cewa ba haƙƙi ba ne ta baka ɗin kyautatawa ce saboda haka wannan abin da magidancin ya yi ba daidai ba ne abin da ya yi ba daidai ba ne da Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adali sai ce wal ihsan ihsani ba wajibi bane amma Allah yana son sa yace wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana sai kyautatawa akwai abubuwa da yawa wanda ba wajibi bane ba amma ka yi su kuma Allah zai so ka dukan buga misali yanzu akwai wani abu da zaka ce ya halatta gare ka in kai shi a rayuwa amma in kai wani kallo za a yi maka alal misali yanzu a ce kanan mahaifinka ko yayin mahaifinka ya rasu ya bar mace ko ya mutu ya bar mace sai ka je ka aure ta shakikin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke mata sai ka aure ta dan Allah wani kallo za a yi ma a garin kila ma in limami ne ka za a kwaɓe ka ce to wannan bai tantance zama limamin mutane ba kai a ce kanin uwan uban ka uwa ɗaya uba ɗaya to wannan in uban ma ya saka aura zai yi haka za a ce to amma a musulunci ya halatta in ka aura a musulunci ba kai laifi ba to amma in kai kuma menene zai biyo baya yanzu a ce kana da mata sai ta rasu akwai kanwar uwar ta uwa ɗaya uba ɗaya ba zaura ko budurwa ya halatta ka aura to amma me zai biyo baya sai kai kanwar uwan matar sa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan idan aka fici uwan matar ma zai aura haka za a ce to kenan akwai abin da ya halatta amma in kai ta zai shafi mutuncinka zai shafi muru'arka saboda haka ina ma shi wannan magidancin da ma waɗanda shi ne takarda ya ce akwai iri irin su to da Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata in kun kyautata Allah zai kyautata muku wannan yace malam muna so a ƙara warware mana game da mata a wajen sallan tahajjud sai kaga ga mu suna zama ba tare da wata lalura ba har sai liman ya gama karatun sallah sun ji zai kai ruku'u sai su tashi a razane wasu ma a kwance suke to kuma ka ce game da mata kuma to na farko dai ita sallar nafila ya halatta a yi ta a zaune ƙarfin jikinka ba daidai ba ne da na wani ya halatta misali wani ƙila da yake jin rauni a jikinsa in ya zo aka yi kabbara har mai zamansa liman ya ta karatu ya ta karatu ya ta karatu da ya ji liman ya duka sai ya tashi ma ya duka a nafila ya halatta duk tsawon sanar za a yi zama ya yi haka amma walahu nisfu ajarin ka'ili kana da rabin ladan wanda ya asiri sallar farilla ita ce dole-dole sai abin da ba zai yiwu ba ainihin ake bari kuma bilmuna saba Kunga ga tsayuwa a sallah rukuni ne ko ruku'u rukuni ne sujuda kai goshi rukuni ne to akwai wanda suka yi wani kuskure za su iya tsayuwar sallah sai su ke tsayuwar in za ka iya tsayuwar ka yi ta zai sani akwai da zai iya tsayuwa amma dai goshi ne ba zai iya kaiwa ƙasa ba to tsayuwar dole sai ka yi ta in ya so kai goshi da ruku'u sai ka yi imai akwai wanda kila za a yi masa aikin ido likita ya ce masa kada ya yi sujuda kai ya kai ta ƙasa tsawon kwanaki kaza kaga wannan mai zai yi ima'i to wannan ba zai bashi lafisin sallah a zaune ba dole zai yi tsayi tun da zai iya ta ya karanta fatiha da sura in ya so sai ya zauna in ya zauna tun da ba zai iya ruku'u ba to sai ya ɗan rankwafa kansa ya kabbara yana nufin ya yi ruku'u yace sami Allahu liman hamida har dai ya kammala sallar ina fata an gane amma ita nafila zaka yi ta gabaki dai a zaune kuma lafiyar ka kalau sai dai kuma rabin ladaka rabin ladan mai tsayuwa ne za a baka wannan yace malami dalibi ne a nan FUD <clears throat> yace na cike bashin nail pound wanda ake biyan ɗalibai kuɗin makaranta da kuma naira dubu goma duk wata to malam duk wata shi ya rubuta to dubu goma to goma ya rubuta to shi kenan dubu ashirin ko shi dubu goma ya rubuta yace to malam za mu biya ko mu ma mun ci mu. to malam in ban biya ba menene hukunci na wato don Allah abin da nake ta maimaitawa ya kamata ku san me ake nufi da dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ba sunanta kowa ya zo ya kamfata ya tafi ba ma'anan dukiyar gwamnati gwamnati ta biya ma'aikata su yi wa talakawa wasu ayyuka misali gwamnati ta biya malamai su koyar a firamare sakandare har da zuwa inda gwamnati za ta iya ɗaukar nauyi gwamnati ta biya likitoci su ɗin marasa lafiya gwamnati ta biya kuɗi a yi kaza wannan shine ma'anar dukiyar gwamnati ba wai haka kawai a ce to shikenan nefan nan ta gwamnati ce na ja wuta ba zan biya ba wani nake bin bashi ina wannan ta fi hatsari duk dukiyar da zaka ci kuma ka rasa ina za ka mai da ita fa hatsari wallahi saboda haka idan gwamnati ta nemi ku biya waɗannan kuɗi kama daga wancan da ka faɗa da kuma wannan wata-wata to dole ne ku biya domin an yi maku gata ai yanzu a zo a ɗauki nauyinka a ce bashi ba ku san cewa 'yan kudanci suna irin wannan ba akwai 'yan kudanci da suke ɗaukan nauyin mutum kuma za a yi rubutu lauya ya sa hannu kai ma ka sa hannu su ɗauki nauyinka ka yi karatun digiri ka yi masters to kuma su sama maka aiki akan kuma za ka dunga biyan su duk wata za ka biya su duk wannan wahalar sai ka gama biyan su sannan ka ci gaba da morar abin da za ka samu a gaba to ai an ranta maka din ma ai alheri ne saboda haka idan gwamnati ta nemi ku dawo da wannan kuɗi ku dawo da su idan ta yafe muku shi kenan nan ku luhuwa ni an mari'a amma ka tafi kama ka cire manka wani raban na ina kenan duk sai a bi mutanen gari su ma abin dinga raba wannan kuɗi da su ma 'yan jiha ne da su ma ainihin ba da wannan 'yancin ko ya kamata mu gane wannan abu ne mai matsala gaskiya tambaya ta ƙarshe da zamu amsa a yau yake cewa malam mata ne da suke auren mutum ɗaya sun ɗauki tsawon lokuta ba sa magana da juna har a cikin ramadan sun haɗu babu wacce ta yi wa ‘yar uwarta magana ɗaya daga cikinsu har nasiha tana yi wa mata a islamiyya malar dukkaninsu suna sauraron karatunka To, tambayar ta biyu ce malam wani bala'i ya shigo cikin wasu magidanta na shan moringa da kurkura. Wannan abin yana nema ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Malam menene hukuncin waɗannan abubuwa a cikin addini. To, na farko dai, na karanta mana hadisi kila kamar sati da ya wuce ko sati biyu. ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk litinin da alhamis mala'iku suna zagayawa ana cewa a yafe mawani a yafe mawani a yafe mawani idan an zo kan wanda ba sa gaisawa ba sa ga maciji da juna sai a ce da uhuma hatta ya tsaliha wannan ku kyale sai sun shirya to yanzu idan mutum ya mutu a wannan halin ina makomarsa wannan ba daidai ba ne kuma har ma a ce wai tsayar tana nasiha islamiyya to me kike faɗa masu? tsakani da Allah in har za ki yi nasiha to ki ya kamata ki fara tifantuwa da abin da za ki nasiha yanzu da wani zai zo ya faɗa muke ce malama da wance da wance ba sa ga ji da zuna me za ki ce za ki ce ya halatta a dora ko ko za ki ce a bai halatta to ke me sa ki kai to ina masa nasiha abinda suke haramun abinda ake so ko ba kwa ɗanyen ganye da mutum musulmi ɗan uwanka akalla idan kuka haɗu a yi wa juna sallama in ta kama a yi musafaha idan ba nisa tsakanin kai da shi abin jaje ya samu ka je kai mai jaje abin murna kai masa murna amma ba a ce sai ka nemi shawararsa za ka yi kaza ba ba a ce sai ka nemi shawararsa ba za ka yi kaza ba ba sai ka yi wannan ba amma dai a haɗu a fuskar shanu wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne Allah ba da iko a yara wannan abin da aka ce moringa ne sai yanzu ma naga sunan sa ban san menene moringa ba to malam nufu ya min ishara cewa shakawa ake kuma an ce da kurkura to ka'ida manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin Hamrun. kuma ma askara kafiruhu faƙaliluhu haramun duk abinda da yawa ya samaye to kaɗan haramun ne ya danganta wannan morin da kurkuren suna bugarwa suna samaye ko ba sa sawa in har za ku bugar su samaye to haramun ne wato ku duba bala ga alaihi salam sai ya ce kullum muskirin duk abin da ya kaɗar da hankali kada ka sai ba burkutu ba ce kada ka sai ba giya ce ta kwalba da aka saba ba in dai zai kawar da hankali kun ga dai yanzu fetir, man fetur ai ba na jisa ba ne in ya taɓa rigar ka za ka iya sallah to amma an ce wasu na shaƙa shi ya kaɗar da hankalinsu bula da ake sawa fararen kaya an ce wasu suna kaɗawa su sha su samu abin nan buguwa to wannan abun haramun ne kaga ba za ka ce wani abun giya ba ne to amma tun da zai bugar a wannan lokaci ya ɗauki hukuncin giya to duk wanda zai shaƙa wani abu ko ya kurkura wani abu ya kaɗan masa da hankali ya tabbatar da cewa ya sha kayan maye shan kayan maye kuma haramun ne haramun ne haramun ne da yawa ana yaudarar ku sai a ce ga wani ɗan abu wai in ka kurkura za ka ji ƙarfin jiki in ka shaƙa za ka ji kawar tsaki, to tun kana ɗan yi kaɗan kaɗan sai ka zama abin hayya wata wuce ƙa'ida ka zama ɗan ƙwaya kuma sai ya bar maka baya da ƙura ka daina shaɗin kuma ka zare saboda ka ji tsoron Allah duk abin da zai sa maye haramun ne a nisanci wannan abu a nisanci wannan abu Allah ya samu dace ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.